يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan fara da cewa Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون أبسا مغنغنون دا دنوانا مجبو مالا محمد بيلا دومي shine dalilin farkon zuwa na gombe tun lokacin masallacin nan yana yana masallaci na ƙasa kuma shine farkon wanda na fara yin musaffa alkur'ani da shi a rayuwata wanda zuwan mu gombe a lokacin nan muna samari a lokacin nan ba mu aure ba muka ce sai mun yi musaffa mun sauke alkur'ani da ni da shi da malam hilal kabir galadanci a tsoron gidansu a nan ina faɗan wannan domin yin godiya ga allah maɗaukacin sarki da kuma fata da ƙaunar kan cewar Allah maɗaukakin sarki ya samu a cikin rajulani ta haɓa filla ijtama'a alaihi waftaraqa lahu Allah ya samu karkashin inuwar al'arshi yau la dhilla illa dhillu ina godiyar Allah da ya bani ikon zuwa wannan gari shi ma domin wata munasaba ta wadda take fi sabilillah waɗanda suka zo tare da ni suna cewa ba su taɓa zuwa gombe ba sai yanzu to alhamdulillah su ma kamar yadda zuwa na gombe na farko ya zamanto na fata ya zamanto filla su ma zuwan su ya zamanto filla insha Allah ga sunan wanda muka suka rako ni muka zo da su a kuma alhamdulillah munasaba zuwa na kamar yadda kuka sani kaddamar da asusun zaka da wakafi a wannan gari mai ɗimbin tarihi mai albarka Allah ya ƙara masa tsari da kariya da albarka maudu'in da zan yi magana a kansa shi ne matasa da ƙalubalen da ke gabansu a wannan zamani insha Allah ba za ta zamanto magana mai tsawo ba saboda ganin yanayin kamar yadda malam ya faɗa dare ya ɗan data insha allahu magana ce da ba za ta tsawo sosai ba watakila daga cikin tambayoyi in akwai sauran bayanai in Allah yadda sa zo a maudu'in yana da muhimmanci saboda a in gashi nan yawanci duk matasa ne ana haka koyaushe idan ana karatuttuka ko wani abu na taro na addini sai kai ta ganin bakin kai ba hula duk matasa ne <laughs> eh, ko majalisin tafsir ne ko na wa'azi ne alhamdulillah wannan alkhairi ne da albarka mai yawa kuma kamar yadda kuka sani wannan al'umma mu tana da abinda ake faɗa a turanci youth bulge wato waɗanda suke 'yan shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar wato yawansu su ne mafi yawan wato 'yan al'ummar wanda wannan yana da kalubale kuma yana da wato akwai akwai rahama a cikinsa kuma zai iya zamantowa akwai kalubale saboda haka maudu'i ne da yake da muhimmanci saboda yawanci ya shafe mu domin mu'uzamin mafiya yawan 'yan al'ummar yanzu matasa ne kula da su a kula ne da abin da yake damuwa da yake damun al'umma ita wannan marhala ta rayuwa marhala ce muhimmiya kuma ya dace mutum musulmi ya santa domin babban arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana da wannan addini mai albarka da ya aiko mana fiyayyen manzo salawatullahi wasalamu alaihi da shi shine ya sanar da mu musan kanmu su wane ne mu idan mutum bai san kansa ba to wato a zai zamanto ya yi rayuwa wadda yayin da ya zo ya san kansa ɗin babu abin da zai yi sai nadama domin sai ya shiga kabari zai san kansa a lokacin nan babu nadama kamar wannan kuma babu damar dawowa saboda haka Allah ya mana arzikin kan cewar mu san kanmu tun kafin lokacin da sanin ba zai amfane mu ba to matashi wannan marhala ta kasance ta marhalar shabab marhalar kasancewar ka matashi marhala ce muhimmiya da addinin musulunci ya bayyana mana hakikaninta wanda sanin wannan haƙiƙan yana da muhimmanci marhala ce wadda take Allah maɗaukakin sarki ya yi ma ɗan adam ni'ima mai tarin yawa a ciki saboda ya ba shi ƙarfi na hankali ya ba shi ƙarfi na jiki ya ba shi rashin wato ala'ik abubuwa wanda yake za su rataye da shi da za su shagaltar da shi wato ya ba shi damar ya amfani da faragarsa fiye da da sauran marahil na rayuwa saboda a lokacin nan ba shi da abubuwa nauye-nauye da suke janye shi da zai kula da wannan ya kula da wancan zai iya kula da kansa marhala ce wadda take saboda muhimmancinta tana ɗaya daga cikin abubuwa guda uku guda hudu tana daga cikin halaye guda hudu na ɗan adam da kafafunsa ba za su gushe ba a gaban Allah ranar alkiyama sai an masa tambaya a kanta kamar yadda ya zo a hadithin abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'al an arba' an hayatihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an ma amila fi wa malihi min aina tasabahu wa kafafun dan adam ba za su bushe ba ranar alkiyama sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu an umurihi ma afna akan rayuwarsa a yayin tafiyar da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an shababihi da kuma a kan samartakarsa fima abla a me ya tafiyar da shi har ya zamanto dattijo wa an ilmihi ma amila fi da iliminsa wani irin aiki ya da ilimin wa an malihi da dukiyarsa min aina tasabahu wa fima anfaqa ina ya samu kuma a cikin me ya batar da shi to kaga sai ya ambaci ashabab wannan marhala ta samartaka saboda tarin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi tare da cewar Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wala tus'alun thumma la tusalun yawma idin 'anin na'im sannan a ranar alkiyama a wannan rana za a wallahi za a yi muku za a tambaye ku akan ni'imomi an-na'im jinsi na dukkan ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne akan ni'imar mutum ya fito yana cikin kishi yana cikin yunwa da kishi ya samu ya ci abinci ya sha ruwa mai sanyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a tambaye ku akan wannan ni'ima to kowace ni'ima za a tambayi mutum amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware waɗannan guda hudu da ambato saboda tambaya a kansu tambaya ce ba irin tambayar da za a yi akan sauran ni'imomi ba wanda yake nuna muhimmancinsu shi yasa aka keɓance su da ambato to marhalar samartaka tana da wannan muhimmanci to kuma shi yasa saboda muhimmancinta ya zamanto cewar ta samu wato a tarihi ta zamanto waɗanda suke cikin wannan marhabar su ne a bisa al'ada su ne mabiya annabawa samari su ne mabiya annabawa shi ya sa da yawa waɗanda suke manya masu cika ido manyan al'umma suke ganin kan cewar wato ta yaya za a yi su zo su ba addinin da raunana ne suke bi saboda ana ganin matasa tunda su matasa ne tasowa suke ba su cika ba har yanzu suna da sauran rauni kamar yadda abu sufyan yayin da ya je wajen hirakul sarkin rum da ya samu wasikar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kiransa ga imani sai ya ce suwane ne waɗanda suke mutanen wannan annabi aka kawo masa su abu Sufiyan ya ce waye ya fi kusanci da shi aka ce abu Sufiyan ne saboda wajen dangantaka dukkaninsu a dukkaninsu daga banu dukkaninsu daga kusai suke dukkaninsu daga banu abdumanaf suke wato abdumanaf dan uwan abdushams ne to aka kirawo shi daga cikin tambayoyin da ya masa ya ce manyan mutane ne suke bin sa ko raunana sai ce raunana ne ya ce hum atba'ur rusul su ne mabiya annabawa saboda haka samari su ne mabiya annabawa bisa al'ada saboda ne saboda irin muhimmancin marhalar kuma shi sa Allah maɗaukacin sarki a cikin kissar samarin a cikin kissar samari wadda ta ce ita ce kissa kaɗai wadda take ta tsagwaron samari da ta zo a cikin alkur'ani Allah maɗaukacin sarki sai da ya ambaci wannan sifa tasu ta samartaka da Allah maɗaukacin sarki ya ce a kan ashabul kahaf innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda su 'yan samari ne da suka ba da gaskiya da ubangijinsu kuma muka kare su a cikin shirya Allah ce innahum fitya don haka ne a da a cikin wato a cikin tarihin musulunci an yi lokaci da aka rinka samun ƙungiyoyi na alfutuwa eh, samari waɗanda suke ji da ƙarfin samartaka su haɗa kansu domin a bajinta da gina al'umma saboda waɗannan samari da Allah maɗaukacin sarki ya ambace su innahum fityatun amanu ba a kira ta shababa ba sai aka kira su fituwa saboda kalmar da ta zo a cikin alkurani innahum fitya su samari ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ambaci mutane bakwai da za a sa su a cikin al'arji da Allah zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa illa inuwarsa ya ce wa shabun na sha'afi ibadatillah da saurayi da ya taso a cikin bautar Allah zai kasance a cikin inuwar al'arshi saboda haka wannan marhala ce mai tsada marhala ce muhimmiya ta rayuwa da idan mutum ya samu arziki a cikinta to galibi haka zai girma a cikinta haka zai zamanto tsoho a cikinta in ya samu alheri yayin da yake saurayi haka alherin nan zai wuce tare da shi domin sunar Allah ce kan cewa almar'u ya mutu ala ma asha alai wa yub'athu ala ma mata alaihi insha Allah mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu a kai. in ya rayu akan alhairi haka zai tafi tiryan tiryan har ya mutu a kai sunnar Allah ce kuma akan abin da ya mutu insha Allah akan sa za a tayar da shi to kun ga wannan marhala ce muhimmiya da ya kamata musulmi da yake a cikin wannan marhala ya santa yan waɗannan abubuwa kaɗan ne saboda ƙurewar lokaci ba za mu tsaya mu ce mai magana akan marhalar samartaka ba amma waɗannan sun isa sanar da mu akan muhimmancin wannan marhala da kuma me ake nema ga ɗan adam a cikinta da me yasa kuma take da muhimmanci din to abinda yake sanya mutum wato ya amfana da wannan marhala wato ya samu riba da wannan marhala za mu ɗauki abu guda ɗaya a cikin kissar ashabul kahf wanda shine zai zamanto mana dalili haske da zai haskaka mana wace hanya ce tafi dacewa wanda koyarwa ne ya kamata mu rike wanda da shi ne za mu ribaci wannan marhala ta mu Allah maɗaukakin sarki ya ce dangame da ashabul kahf ya ce wa rabatna ala qulubihim إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم من ɗaure zukatansu zuciya abinda ake nufi ɗaurewar imaninsu ƙarfafa imaninsu domin imani a zuci yake itikadinsu Allah ya ce muka ƙarfafa shi ifqamu yayin da suka miƙe faƙalu sannan suka ce ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasa alƙiyam ɗin da ake nufi ba wai da suna zaune ba ne sai suka miƙe a'a wato yayin da suka zabura suka ɗauki babban al'amari wato shine alƙiyam laraba suna amfani da wannan uslubin yayin da mutum ya yi azama akan ɗaukan wani al'amari mai girma menene wannan mawakin yake faɗa inni ka anni lada nu'mani khabbarahu ba'd al-awad hadithan ghayra makdhubi bi anna bi anna hisnan wa hayyan min bani asadi qamu fa qalu hisana ghayru maqrubi yace qamu fa qalu sun tsaya sun miƙe sun ce mu ba a isa a cin mana da yaƙi ba wanda zai je ya fuskanci shugaba sarki wanda yake mai dakaru domin annu'man a wannan zamani ya shahara a cikin ƙasa a cikin sarakunan larabawa da ƙarfi da wadata da dukiya mutumin da zai yi kyautar raƙuma dubu ka san ba ƙaramin mai dukiya ba ne to waɗansu waɗanda suke gaba da shi suka tashi suka ce mu danginmu inda muke ba isa a cin mana ba a kusance mu ma ba isa ba to duk wanda zai irin wannan da'awa sai ya yi tanadin kamar wato inda ake cewa idan ka ji makaho ya ce a zo a yi wasan jiba eh? me ya faru ya san ya dauna ya san ya ya san ya taka dutse ko ba haka ba ba sai ya je ya nemo ba to shine irin wannan yayin da mutum zai tashi ya ce zai wani al'amari gagarimi to sai ya yi shiri wannan shine tafsirin da malamai suka bayar na ma'anar itqamu faqalu Allah bai ce kawai wato yayin da suka faɗi wannan kalma ta imani ba sai da yace sai da suka yi qiyam sai da suka miƙe sai da suka zabura sai da suka yi azama to samari marhala ta samartaka ta dace da wannan don marhala ce ta energy da rashin jin tsoron consequences to idan ta samu jagoranci to ba ƙaramin alheri za ta kawo ba to amma kaga annan sai Allah madaukakin sarki ya ce menene ya sanya su suka yi wannan zaburar wa rabatna ala qulubihim da Allah ya karfafa imanin su to shine suka samu wannan karfin qiyam din saboda haka saurayi yayin da ya samu abin da zai karfafa imaninsa to zai sarrafa wannan ƙarfin da yake da to yayin da ya samu abin da zai ƙarfafa imaninsa kuma ya zabura bai yi kasala ba bai noke ba bai wofantar da wannan ƙarfin nasa ba cikin abin cikin bin sha'awa ya tsaya a kan abin da yake shine imanin ya nuna masa to shine zai iya yin wato shine zai iya kawo abubuwan ban mamaki don haka marhalar samartaka tana buƙatar wa'annan abubuwa guda biyu abin da zai ƙarfafa imani sannan da zabura akan yin abin da yake ya dace rashin kasala za mu dawo mu ga abin da zai ƙarfafa imani ina a ƙarshe a cikin wato abubuwan da zan bayar na shawara to idan muka san wannan wannan marhala da muke ciki ko muka tsaya muka duba muka ga mu ga yawan samari da ake da shi wane irin wani irin kalubale ne da ke gaban samari a wannan zamanin namu akwai mahanga da yawa abubuwan wato kalubale suna da yawa wato abubuwan da suke barazana babban abin da yake kalubale shine kalubale ga addini domin shine kalubale ga dalilin samuwar mutum a duniya yayin da ya zamanto kan cewar ka rasa addini to gara ma ba a yi ka ba wanda duk ya rasa addini gara ma a ce ba a halice shi ba domin dabba wadda ta zo aka rinka hawanta aka yanka ta aka ci rana alkiyama za a tashe ta amma ba za a yi mata azaba ba turbaya za ta koma to wanda kuwa ya zamanto ya rasa addini a lokacin nan zai ce ya laita ni kuntu turaba kaga kenan idan mutum ya rasa addini gara ma a ce ba a yi shi ba bai zo wannan rayuwar ba saboda ka duk abin da zai zamanto kalubale ga addini shine babban kalubale ga dan adam shine babban kalubale ga matashi to mu a al'umman mu muna fuskantar abin muna fuskantar babban kalubale ga addini muna fuskantar kalubale ga addini wajen miyagun aƙidu da suke suka zo za su raba mu da tafarki miƙaƙe miyagun aƙidu waɗanda za su raba mu da ingantaccen imani wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu a kai ya ce ya bar mu akan kan abinda idan muka yi riko da shi ba za mu bace ba har abada dukkan wata aƙida da ba a assasa ta ba akan alkur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan aƙidar za ta wato aƙida ce wadda za ta kai mu ga halaka daga cikin abin da yake mana barazana muna da aƙidu miyagu manya daga cikinsu akwai aƙidar shi'anci wanda shekara talatin da suka wuce ba a santa ba a cikin wannan al'umma tamu shi afuwan shekara a shekara talatin da biyar zuwa arba'in ba a santa ba a cikin wannan al'umma tamu amma yanzu ta zo kuma irin abin da da farkon shigowarta ake cewa babu shi a cikinta ya bayyana cewar shiɗin wannan shiɗin ne dan a da farkon shigowarta ana cewa wannan ba irin ta da bace ne tsine ma sahabbai mai zagin sahabbai amma sai gashi yanzu din ita ce din dai bata canza dani ba to kuma wannan aƙida tana yaduwa kamar wuta a ta hanyoyi daban-daban mafiya yawansu ba ta hanyar ilimi ne da hujja ba mafiya yawan mafi karfin hanyar da take yaduwa ta hanyar abun duniya ne ta hanyar ashahawat abun duniya saboda yanzu in ka kula yanzu kwanaki an ce wani abu a duk wani abu wanda yake zai ba da damar samun aiki za a ga kokari ake yi ta hanyar wannan kungiya ta haka suke samun masamari aiki tun da an san abin da ake nema yanzu shine yana ɗaya daga cikin abin da yake mana kalubale makarantu a cikin unguwanni waɗanda suke shirya mutane domin su samu cin jarabawa ko ta jam ne ko ta abin nan wayek ne ko ne ko ne ko in za a yi jarabawar neman aiki ne irin na bankuna irin na wurare waɗanda suke training centers da kuma inda ake koya mutane kwamfuta duk ta wannan wajen ake koyar da shi taka ake neman mutane sannan kuma a bi su da shahawat ta hanyar halatta musu a auren mutu'a da sauransu to duk abin da zai zo ya raba ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ai babu abin da ya cancance shi to kuma wannan aƙida ce da za ta raba mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka raba ka da waɗanda suke masoya annabi sallallahu alaihi wasallam an raba ka da annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan kalubale ne daga cikin kalubalen da yake zuwa mana na aƙida na addini aqidar wahdatul wujud cewa komai Allah ne kuna gani yanda take ake ta yaduwa a cikin waƙoƙi suna faɗa wani shi ma Allah ne wani shi ma Allah ne komai ma Allah ne kuma wannan maksudin wannan aƙida shine a raba mutum da Allah ɗin tunda duk wanda ya gane cewa komai ma Allah ne to ya daina bautar Allah saboda shi ma ya zama Allah don haka yaya za a yi Allah ya bauta ma Allah da haka maƙasudi ya zama to a soke maka taklifi in ka sha giya ba komai in ka yi zina ba zina bace in ka ki sallah ba komai saboda haka addini ga baki ɗaya a zara mutum daga gare shi zaman to babu sauran addini babu shari'a wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne idan muka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu akan fitintunu waɗanda za su zo ka tsifa illailil muzlim kamar yankin bakin dare yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira mutum ya wayi gari yana mumini amma da yamma ya zama kafiri ko yamma ta masa yana mumini amma gari ya waye ya zama kafiri Ya bi'u dinahu bi aradin min ad-dunya yana sayar da addininsa da tarkacen rayuwar duniya to babban abin da yake kawo barazana wannan kalubale shine jahilci jahilci shine babban kalubale da ya sanya irin wannan aƙida take yaduwa irin wa'annan miyagun aƙidu suke yaduwa in banda jahilci wane ne zai ce za ka je na ya haɗawa yana cewa idan yana maganar kan cewar wani ya fi ƙarfin mala'ika ya zo ya masa tambayan kabari kuma sai ka ga mutane sun ji kuma sun yadda da shi to jahilci shi ne yake kawo wannan saboda haka babban ƙalubalen da yake samunmu da ya da babban ƙalubalen da yake fuskantar mu akan sha'anin abin da yake barazana ga addininmu shine jahilci shine jahilci duk da yake akwai wasa'il na samun ilimi da yawa amma wasa'il din sun zamanto hanyoyin sun zamanto hanyoyi da ba sa ba da ilimin da ake bukata ilimi ne wanda yake na karatun jarida na kai karatu kamar karatun jarida ko kai karatu kamar irin karatun social media karatu don ka ji wani sabon abu a tattauna a kansa shi shikenan ba karatu wanda yake mai shiga cikin zuci ya tabbata ba mai nauyi a cikin zuci wanda karatun addini wannan karatu ne ba karatu ne na wato karatu wanda yake safihi ba sama-sama ka ji kawai don dai ka ji mai ake cewa karatun addini ba karatu ne wanda yake irin na social media ka ji don mai ake cewa ba karatu ne wanda ake maimaita shi a sake maimaita shi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusu a sakon manzanni shine ku zamanto mutanen Allah daga abin da kuke koya na littafi da kuma abin da kuke mudarasarsa wa bima kuntum tadrusun ad-dars shine kayi ka dawo ka sake yi kayi ka dawo ka sake yi har sai ya zamanto maka jini da tsoka karatu wanda yake zaka haddace shi ka zamanto ka san shi ka zamanto malami a cikinsa to wannan shine babban ƙalubalenmu gaskiya ne ba kowa ne zai zamanto malami ba to amma abinda ma zai mayar da mu malamai ɗin yanzu mun tozarta shi kuma babban abinda yake shirya yake shirya al'umma da samun malamai shine investment wato sanya jari a cikin samarinta samari idan aka sanar da su addini to a lokacin ne za su zamanto jari ga al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ɗauki abdullahi ibn abbas yana ɗan ƙaramin yaro ya ɗora shi a bayansa yana ɗan bai fi shekara goma ba a lokacin ya ce ya gulam inni u'allimuka kalimatin fahfazhunna zan koya maka waɗansu kalmomi ka kiyaye su yayi masa addu'a yace Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil Allah ka bashi sanin addini ka sanar da shi fassarar littafin Allah sai gashi da shi da irin sa'anninsa wanda suka dan tsara shi kadan sun zamanto a cikin sahabbai wanda ake tutiya da su samari ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Amr ibn al-As da Abdullahi ibn Zubair sune wanda ake ce musu al-abadilatul arba'a samari ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu'az ibn jabal saurayi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su ubay ibn ka'ab zaid ibn thabit wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace kai yaro ne mai hankali afon abubakar ya kira shi yace kai yaro ne mai hankali amintacce a zamanin sayyidina abubakar ma saurayi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara masa ya auri Aisha tana yar karamar yarinya yar shekara tara ta zamanto cewar a cikin matan sahabbai babu kamata wajen ilimi hal wani al'imamu shi ɗaya daga cikin malaman shafi'iya ya rubuta littafi ko aisha alasahaba, abubuwan da aisha ta gyara masahabbai kuskurensu a ciki littafi ne guda abubuwa da waɗansu sahabbai sun faɗa ta ce ba haka ba ne aka rubuta saboda iliminta saboda ta kasance da ƙuruciyarta a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama fitattar malama to dukkan al'umma in dai tana son wato gobanta ta zamanto mai haske ta fuskanci ƙalubalen jahilci to dole sai ta sanya jari a cikin samarinta to mu babban abin da muke bukata na wannan jari shine lallai sha'anin ilimin addini kada mu ɗauke shi secondary abu abu ne wanda yake primary lallai mutum ya zamanto yana da wata alaƙa da zai tabbatar ma kansa komai matsayinsa a rayuwa cewar yana da wani program na samun ilimin addini in ba haka ba gobe yau mun san waɗannan muyagun aƙidu da suke barazana gare mu gobe ba mu san waɗanda za su zo ba kuma a bayan kowace irin wannan mummunan aƙida akwai ƙarfi na dukiya akwai ƙarfi na yawa akwai ƙarfi na hanyoyin yaɗawa akwai ƙarfin na technology domin a tabbatar da wannan ƙalubale ɗin kada ka taɓa tsammanin wai sun ƙare kenan idan an yi maganin wannan ko idan ka yi maganin shubuhohin wannan mummunan aƙida wani ƙalubalen zai fito saboda haka babban magani ilimi don haka abinda kuma zai baka wannan shi ilimi kamar wato rigakafi ne kamar yadda ake allurar rigakafi don saboda idan wata cuta idan cuta kamar allurar rigakafin polio haka ilimi yake to lallai mutum ya samun makansa tsari na ilimi wanda yake zai lizimce shi ya san cewa alal akalla ya, ya wato hanya ce da zai ɗauka wadda yake zai sami ilimi ta haka a ce akalla akwai majalisi na ilimi wanda zai je ya rinka samu ilimi wanda yake zai sanar da shi alkur'ani ya sanar da shi tafsirinsa ya sanar da shi sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce hukuncen addini ya ake wannan ya ake wancan da kuma abin da yake wajibin Allah da wajibin manzannin Allah da wajibin mala'iku abin da yake sha'anin aqida lalle lalle kowanne wannan babu babu uzuri ga ɗaya daga cikin mu musamman a zamanin irin wannan kamar yadda shehu usman yake faɗa yake cewa idan wato a hanyoyin zair hanyoyin karkata sun fito a cikin al'umma to wajibi ne dukkan wani malami da ya tafarruge daga gama farlan aininsa ya tsaya ya shiryar da mutane ya zuwa ga sanar da su abin da yake wajibin to akan malamai idan sun yi wannan to kuma sauran al'umma dole ne mutum ya sanya ma kansa wani program na karatu wanda zai tsaya ya rinka bin sa wanda da shi ne zai san cewa ko gobe ko wata fitina ta zo zai san madafa zai san makoma saboda shi wannan shi ne zai sanya ka na farko tukuna ka samu wannan tafi'im ɗin wannan vaccination ɗin wannan rigakafin sannan na biyu kuma shi ne zai haɗa ka da malamai arrabbaniyu malamai waɗanda suke karantarwa akan mutane su zamanto mutanen Allah wanda idan wani abu ya zo in baka san in ilimin ka bai kai nan ba za ka mayar da al'amarin ya zuwa gare su ya zamanto su gaya maka abin da yake shine daidai domin su a cikin al'umma za su zamanto su ne kamar taurari domin su ne magadan annabawan Allah sannan kuma dole ne cikin matasa ku yi azama yanda yake mutum kowa zai zamanto ya sha alwashin sai ya ya nemi ilimin da zai mayar da shi malami a wani fanni daga cikin fannonin addini na ko tafsir ko hadith ko fiqh ko usulul fiqh ko aqida ko ma duga baki daya domin idan ba mi haka ba to al'ummar da za ta zo nan gaba to zai zamanto kan cewa al'umma ce wadda take za ta zamanto tamkar shanu domin idan babu tamkar shanu babu mai kiwo domin idan ba mu da tsarin da za mu fitar da malamai a cikin al'ummarmu to abin da zai kai mu ya zuwa gare shi shine ba mu da shugabanci da jagoranci na addini a lokacin duk wani kalubale na addini idan ya zo haka zai fata-fata da mu me zai sanya ka ka zamanto malami a cikin addini shine ka tsaya kai karatu ilimi wanda yake na ta'asil ka tabbatar da asalin ilimi abubuwan da za su zamanto maka makamai a ulumul ala ka san lugar larabci ingantatta da za ka iya fahimtar addini addinin nan ba zai yiwu ka san shi daga translation ba translation zai taimaka ma sauran jama'a amma wanda yake so ya zama malami translation ba zai zama mai da shi ya zamanto ya san addini ba translation ba zai mayar da shi ya zamanto ya san tafsiri ba ya san hadith ya san fiqh ya san usul ya san maqasid shari'a ba zai yi ba saboda addini ne balarabi kuma Allah ya tsare addinin ta hanyar tsare alqur'ani shi ko alqur'ani da Allah ya tsare shi balarabi ne saboda in zaka fahimce shi sai ka san lugar larabci sai ka san ta da nahawunta da ta da balagarta to dole ne mu sami irin wannan a cikin al'ummarmu domin kuma kuma wannan zamanin ya nuna mana kan cewar don kaje ka samu a wani ilimi daban ba na addini ba wannan ba zai hana ka ka samu wannan ilimin ba akwai likitoci da kuma suka zamanto malaman hadisi suka zamanto malaman fiƙihu akwai engineers da suka zamanto haka akwai news akwai lawyers da suka zamanto haka akwai 'yan mass com da suka zamanto haka ba na san ka tuna da Sheikh Usama naku na Misra Sheikh Usama wanda ya zamanto shi bayan ma saninsa ga usulul fiqh ya zamanto specialist ne akan akan akan ilimin Ibn al-Qayyim asalin sa likita ne a asalin sa abin injiniya ne eh Sheikh Atiya bin Salim shi Sheikh Atiya bin Salim na Madina shi likita ne nas ne yazo ya samu wannan ilimi amma akwai Usama a misra mm. sheikh usama wanda injiniya ne ya zo saboda haka a babban abinda lokacin muna samari muka fuskanta kuma alhamdulillahi ta haddukan bi ni'matillah shine kan cewar muka gane ba yadda za a yi ma'addinin nan hidima in ba an je an san shi ba in ba a san shi ba hanyar da tafi komai yi ma hidima shi ta hanyar sani abin da ya sa kenan muka je muka kama karatun addini to dallai samari mu tashi itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wannan qiyam din sai mun tashi mun yi shi kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu wato karfin ya ba mu a a a damar da wannan rayuwa da kuma hanyoyi na samun ilimin Allah maɗaukakin sarki ya waffara su har yanzu suna nan ba mu kai lokacin da za a ce an ɗauke ilimin ba ka nemi malamai ka rasa amma shin mun ɗauka muna neman ilimin ko ko mun je mun ɗauka ilimin muke nema amma ba ilimin muke nema ba domin yayin da za ka shagaltu da wani abu da sunan ilimi magana akan ah, yau kamar wani yake cewa wai waɗansu sun zauna tun daga magarba haƙi sha suna ta tattaunawa a tsaka a awa ɗaya izifi nawa za su karanta na alkur'ani daga magarba haƙi sha tattaunawa da suke kenan amma ba wanda ya karanta ko rubi'i a cikinsu to kar mu zamanto irin waɗannan mu zo mu ta maganganu akan wane akan wane akan littafin wane da littafin wane bayan abin da yake zai ba mu ilimin na aiki wanda za mu zo mu yi shi mu tozarta shi ba mu ba baka ko karanta abin da yake zai baka foundation akan grammar din larabci ba da za ta taimake ka ko lexicology na larabci da zai taimake ka ko ka je ka karanta wani abu na a fundamentals ɗin ƙa'idodin ilimin hadisi ƙa'idodin ilimin tafsiri ka fara ma karanta tafsirin ka san yadda tafsiri ake yinsa daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da na sahabbai da kuma tafsirin da ake bisa ilimin luga da fahimtar malamai baka tsaya kayi wannan ba amma ka san za ka yi magana a kan wani za ka yi magana a kan ƙungiya kaza za ka yi magana a kan wani bayan kuma kai maganan nan da kake kamai da ita ce ilimin bayan ko ba ita ce ilimin ba abin da zai taimake ka a cikin wannan rayuwa don ka fuskanci ƙalubalen wannan zamani shine abin da zai shirya ka ka zamanto a cikin sahun malamai sahun al'ulama ul'amili al'ulama'ur rabbaniyin kamar yadda Allah ta'ala ya ce walakin kunu rabbaniyi ku zamanto rabbaniyai malamai na Allah waɗannan su ne a cikin al'umma su ne waɗanda al'umma take bukata domin ije ƙalubale da yake fuskantar kowace da yake fuskantar al'umma wannan al'umma ta mu saboda yawan mutane kowa gani yake idan ya zo ya kira kuma yana yi din idan ya kira zai zo ya samu mabiya saboda haka kasuwa ce da kowa zai zo ya baje kolinsa don haka dole ya zamanto waɗanda za su tsaya su zamanto masu gadi ga ingantacciyar aƙida sun tsaya sun shirya kansu kuma babban shiri da za a yi shine shiri da ilimi a wanda yake ingantacce daga cikin ƙalubalen da yake fuskantar mu matasa shine irin al'ummar da yanzu muke a cikinta al'umma irin rayuwa wadda mu na gaba da ku abin takaici muke nema mu bar muku idan kun taso wace irin al'umma za ku gani abinda kuke ga abinda za ku gani za ku taso ku ga al'umma wadda take talauci ya mamaye ta domin shekaru kaɗan nan gaba in ba abubuwa sun canza ba najeriya za ta zamanto headquarter talauci a duniya capital ɗin talauci a duniya kuma talauci abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da kafirci wajen neman tsaron Allah daga gare shi bayan kowace sallah kamar yadda ya zo a hadithan Abi Bakra Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa adhabil qabr ina neman Allah ina neman tsarinka daga kafirci da talauci da kuma azabar kabari al'umma wanda take saboda wannan talaucin ya sanya a da idan aka ga mutum ya sha kwaya za a rinƙe masa waka, ana ana zarginsa ana ya yi marisa ya sha kabso, ya yi marisa ya sha mu haka muke a Kano ban san ku a lokacin muna samari muna yara wanda ya irin wannan haka ake yi masa in ya fito haka zai ta yawo a wato al'umma ta yi watsi da shi da haka abin kunya ne yara za a sa su ne masa wannan waka to dai ya zama to ruwan dare ko me ya kawo wannan daga ciki akwai talauci kuma mun zamanto al'umma wadda take in ba abubuwa sun canza ba za mu zamanto abin da ake ce ma failed state al'umma wadda take wato a babu hukuma ba hukuma mai iya hukunci a ciki so da haka kowa sai ya zo ya datsa ya abin da yake so kamar yadda aka samu waɗansu sun shigo daga daga mali ne daga nijar suka datsu wani waje suka ce sun kafa daula suke karɓan haraji daga mutane eh, suke a cewa za su kawo musu kariya amma za su rinka biyan haraji to saboda me saboda mun zo mun fitar da mun mayar da cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare a cikin al'ummar wanda har yanzu ku da kuke tasowa kun gan shi ya zama kamar ai dole sai da shi saboda haka yayin da ake batun neman aiki farkon abin da mutum zai rinka tunani wato nawa zai bayar in ana magana jarabawa za a ci nawa ake bayarwa nawa ake bama a tara kuɗi nawa ake bama invigilator nawa ake bama wani in a haɗu maimakon da a ce a haɗu a zauna a zauna a yi karatun alkur'ani a yi addu'a Allah ya bamu nasara yanzu sai ana tunanin kuɗi nawa za a haɗa don a je a bayar da abin da za a yi satar aiki cin hanci da rashawa ya mamaye ya game ko ina wanda wannan shine yake sanya me shine yake sanya wanda wannan shine yake sanya al'ummar tamu ta zamanto kan cewar mulki ba zai yiwu ba to irin wannan al'umma mu da muke samari gaskiya ba abin da muka samu ba kenan lokacin da muka taso an kula da mu muna makarantar primary idan a a kowane wata akwai wata doguwar wani katon kwali na madara madara da ake hadawa da sukari wanda ake raba ma yara wanda kowane wata za a bayar kowane yaro dan makaranta za a bashi wannan madara saboda yanzu ɗaya daga cikin abin da yake sa yara ma ilimin yake gagara ba abin da za a ci saboda haka kwakwalwar da take buƙatar abinci don ta zamanto cewar ta horu ta iya kiyaye ilimi ta iya kiyaye karatu ba ta da shi saboda haka man ana karatu ba ta fahim ba a fahimta in ma an fahimta ba a iya haddacewa saboda babu abinci sanadarin da jiki yake bukata da kwalwa take bukata babu shi amma mu a da hatta wannan an kula da shi a ba mu kaya uniform a ba mu kudin makaranta idan za a tafi hutu akwai pocket money da za a bayar kai hatta kai ma lokacin da muka kai university kullun ranar kullun a kowane rana kowane hall akwai ranar da zai fito da zaka fito da kayanka kaya kala shida ka ajiye a kofar daki a zo a dauka a wanke maka a dawo a bude dakin ka a sa akan gado duk wannan gatan abinda muka samu kenan al'umma ta amma ku abinda ake muku kenan wanda aka yi musu wannan da suka zo sai makarantun da su suka je sai suka kyale su suka tabarbare sai suka ɗauki ɗayansu suka kai su waɗansu makarantu waɗanda suke na biya wanda sai su ne za su iya biya to sun an manta da cewar waɗannan mutane da ake ta hayayyafa idan ba a ba su dama ba idan ba a ba su wannan ilimin ba to su waɗanda suka je suka tsallake suka tafi wani waje suka je suka yi karatun to ba za su samu rayuwa ta kirki ba don waɗannan ba za su tsalle su su rayu cikin lafiya cikin aminci da kwanciyar hankali ba to don haka dole wannan kalubalen abin da yake fuskantar al'ummarmu na taɓarɓarewar rayuwa ga baki ɗayanta wanda ba wai kawai zai tsaya a taɓarɓarewar tattalin arziki ba ne abin ya haɗa da siyasa rayuwar siyasa rayuwar zamantakewa domin wannan taɓarɓarewa ita ce take sanya rayuwar aure ma ya zamanto kan cewa ta taɓarɓare ta rushe saki ya yawa tozar ta yara ya yawa yara su haifi 'ya'ya su sake su ba ruwansu da su ba ruwansu da tarbiyyarsu ka ga mutum ya je ya tara 'ya'ya gidan inda za su zauna ba inda za su zauna sai dai su rinka yawo soro na unguwa unguwa suna kwana duk irin waɗannan abubuwa haka fa duk irin wannan suna zamantowa ruwan dare ne a cikin al'ummar kuma ku ku ne manyan gobe wannan society din da ake bar muku kenan wannan su ne reality din rayuwar al'ummar da za ku kasance a ciki sau haka idan Kowa wannan shine babban kalubale da yake fuskantar mu dole ne kuma dole ba inda za mu je in ba nan kasar ba don yanzu idan ka ce a wace ƙasa ce za ta yi ɗaukan miliyan 200 na 'yan najeriya ba mu da wajen zuwa sai nan ɗin to kuma yanda muke tafiya a haka idan idan tafiyar ta yi tafiya to al'amarin da zai faru ba zai yi kyau ba amma muna da babban makami shine idan muka riko idan muka tsare idan muka tsare addininmu idan muka tsare addininmu to Allah madaukakin sarki mai rahama ne rahamar Allah ita ce za ta kawo mana abubuwan ban mamaki to amma rahamar Allah ba ta bayyana rahmar Allah ba ta bayyana sai inda aka tsayar da da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce a cikin suratu Ali Imran ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba ab'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun ku yi da'a ga Allah da manzo domin ai muku rahama rahamar Allah ita ce za canza mana wannan hali da muke ciki da rahmar Allah ne za mu tashi mu fuskanci wannan kalubale saboda haka babban abin da yake gabanmu gaban matasa matasanmu shine mu tsaya mai riko da addini da fitar da jagorori na addini waɗanda suke masu ilimi sahihi wanda su ne za su yi jagoranci ga al'umma abu na biyu dole mu fuskanci waɗannan mushkiloli na rayuwa da muke da su ko babban abin da za mu fuskanta wanda zai mana maganin wannan al'amari ɗin shine ilimi bayan ilimi na addini ilimi na zamani dole mu tsaya mu fuskanci wannan ilimin domin da shi ne ake gina al'umma allah maɗaukacin sarki ya yi gori ya bayyana ni'imar da ya ma'adawa saboda abin da allah maɗaukacin sarki ya ba su na ilimi Allah maɗaukacin sarki ya bayyana irin fifikon da ya bama falut hmm. saboda ne saboda abinda Allah ya bashi bastatan fil ilmi wal jism ya bashi ƙari a cikin ilimi da kuma ƙarfin jiki ilimi din nan shine abinda za mu tsaya mu fuskance shi ko ba zai yiwu mu tsaya tun mu tsaya mu saurara ma gwamnati ba dole ne mu tashi tsaye akan mu taimaka ma junanmu akan sha'anin harkar ilimi dole ne mu tashi mu taimaka ma junan al'umma ta ɗauki harkar ilimi ƙarfi da yaji a nemi gwamnati ta ci gaba ta yi abin da za ta yi amma kada tsaya a zira mata ido dole ne mu yi bakin ƙoƙarinmu wajen hidimta mai ilimi kowa gwargwadon ikonsa wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba shi dukiya ya ciyar don taimaka ma harkar ilimi yanzu akwai 'yan uwanmu waɗanda suke daga kudancin nigeria kudu maso arewa kudu maso yamma wanda da yawansu wanda suka fita waje su je fi karatu idan suka kai suna yin karatun masters a waje to kowannensu yana ɗaukan alwashin cewa kafin ya gama karatu sai ya yi sila da akalla zai ɗauki zai samun ma mutum ɗaya ya zo shi ma ƙasar da yake wannan karatun ya samu ya samu digiri ɗinsa ya samu masa admission kuma ya taimaka masa da samun abin da zai biya don ya wannan karatun ɗalibi ne ba mai kuɗi ba ne amma ya sanya ma kansa wannan himma ifqamu faƙalo kun fahimci ifqamu faƙalo ina da nake ta faɗa komai ku yi rab ɗinsa da wannan to ballantana kuma wanda Allah madaukakin sarki ya ba su abin hannunsu babu sadakar da ta kai irin sadaka da kai akan ilimi saboda amfanin ilimi muta'addi ne kamar yadda malamai suke faɗa annaf'ul muta'addi afdalu min nafil qasir in kai sadaka ga mutum da abin da zai ci sadaka ce za ka samu lada ciyar da abinci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas aqimu ta'am wa arham wa afshu salam wa sallu bil layli wan nasu niyam ya faɗi wannan amma sadakar da aka yi ta ilimi ta hidima ga ilimi ta fi sadakar da aka yi ta ciyar da abinci saboda shi ilimi ɗabi'arsa baya tsayawa akan wanda ka bama yanzu in ka bama mutum in ka bama mutum ilimi ko ka ba shi scholarship ya je ya yi karatu ya amfana da wannan ilimin duk wanda ya amfana da wannan ilimin da wanda ya amfana da wanda ya amfana da wannan mai ilimin haka haka alherin zai ta tafiya har Allah ya nade kasarsa ko ka sai littattafai ka kai makaranta ana amfani da su duk wanda ya amfana da wannan har littafan nan ya zamanto sun sun dagargaje an daina karanta su kana da wannan alkhairi kana da wannan lada shi yasa a cikin tarihin musulunci musulmi su ne suka fara yin wakafi na ilimi da turawa suka gani suka zo suka kafa university asalin university na oxford nan da suka ɗauko daga wato ɗakunan daga irin madrasatul zahiriya da madrasatul ashrafiya waɗanda aka yi yayin da turawa suka zo lokacin crusade suka ga abin da yake faruwa a syria shi ne suka je suka asasa irin wannan asali ba gwamnati ma musulunci ta yi ba mutane ne masu arziki suka yi da haka dole muna buƙatar unguwanninmu su zamanto sun sanya wata hidima ta ilimi yara ga sunan sun gama makaranta ba su da aiki su zo su koya ma waɗanda suke suna buƙatar su ci jarabawa su zana jarabawar jam ko su zana jarabawar waye ko su zana jarabawar common entrance amma an yi da yawan su faduwa suke yi saboda makarantar ba a koya musu komai to amma muna da yan uwanmu wanda yake sun waɗansu sun gama sun gama makaranta ba su da aiki to wanda daga cikin unguwa ya ɗauki nauyin waɗannan yan dubu biyu ce dubu biyar dubu uku wanda za su ci abinci zo su koya ma yara sai a ga bambanci a cikin natija sun samu sun shiga makarantu sun samu sun yi ilimi sun samu sun yi karatu wanda wannan sai daga cikin abin da zai mana maganin wannan kalubale da muke fuskanta ne idan muka kyale abin ya tafi haka sasa kai abin da zai zo ya biyo baya ba kaɗan ba ne muna gani irin alamun ba zan kawo mana misalai ba gaskiya saboda waɗansu abubuwan babu daɗin faɗansu amma a ƙarshe abin da zan ce mana mu yi musamman samari abin da zai kawo mana wannan ɗaurewar zuci ɗin wanda zai sanya mu mu tashi mu miƙe ni abin da yake shine na alkhairi to shi nake so na ƙara magana ta da shi Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim mun daure zukatansu daure zuciya shine karfafa imani ba abin da yake karfafa imani ba abin da yake karfafa imani irin da'ar Allah irin ibada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance da ambato daga cikin waɗanda za su shiga cikin inuwar al'arshi yace yaro da ya tashi a cikin ibadar Allah wanda Allah ya eh, eh, eh, wannan marhala ce da take da nishadi da ƙarfi yayin da mutum ya sadaukar da kansa ya tashi ya ɗauki rayuwarsa yayin da zai zamanto waɗansu suna shagalta da rabin dare su ɓata shi a cikin facebook da sauran social media da shiga web su shiga nan su shiga can su hana kansu bacci su hana kwakwalwar su hutu su hana kansu amfani da lokaci ne a tsada mai albarka yayin nan kai kai bacci dan ka tashi karshen dare kai kiyamul layl kiyamul layl tana babu abin da yake karfafa mutum wajen ibada irin kiyamul layl mu tashi mu karfafa kanmu wajen ibada wannan shine zai karfafa mu wanda karfin imanin shine zai sanya mu muzabura mu tashi mai aiki sannan daga cikin abin da yake taimaka ma mutum wajen ƙarfafa imaninsa shine ƙoƙari wajen biyan buƙatar 'yan adam wajen biyan buƙatar bayan Allah hidima ga al'umma hidima musamman ga mabukata annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kas sa'im al wa kal qa'im fil layl was sa'im fil nahar a wata riwayar kalqa'im alladhi la yaftur was-sa'im alladhi la yaftir yace wanda yake kokari yake kai komo domin maslahar armala wadda take bazawara babu mai kula da ita da miskini wanda baya da abin da zai wadatar da shi wanda yake kokari akan taimaka musu akan samun musu da biya musu bukatar su wato kamar wanda yake jihadi ne fi sabilillah kuma kamar wanda yake sallah ne da daddare yake azumi da rana a wata riwayar yace kamar mai yin sallah ne wanda baya sallama da mai yin azumi wanda baya sha baya bude baki saboda haka hidima irin NGOs din nan da ake kafawa civil civil society organizations wanda za su mai da hankali akan marayu na unguwa akan zawarawa marasa aure wanda babu mai kula da su miskinai waɗanda iyayensu suka sake su suna gararan ba da sunan almajirci a tashi su kansu malaman in ka je su kansu alarmomin da suke rike da su sun rasa yadda za su yi da su turo musu su akai saboda iyaye talauci ya ishe su kowa neman kai yake da 'ya'ya al'umma ku ɗauke su yanzu waɗansu 'yan samari ne na gani a kano suka tashi yin wani ƙoƙari suka samu waɗansu makarantu na alaramomi suka ce suna son kowace makaranta ta ba su yaro ashirin kullum ran alhamis da juma'a su zo su kawo musu abinci su koya musu yadda za su tsabtace jikinsu su koya musu dan abin da suke bukatar sani na ilimin zamani kuma su sanya su su bitar karatun da suke na alkur'ani kuma su ba su abin da za su ci alhamis da juma'a suke yi wanda har ganin haka ne ma a irin yan wanda aka dauka na yan power din nan saboda waɗansu suna zaune ba abin da suke yi aka ce to ku zo tsarin ku su ma su taimaka muku ba tare da kun biya su ko kabo ba su rinka yin wannan suka fara da local government takwas suka ce za su yada ta a kowace local government samari ne waɗanda suke abin da suka sa na kuɗi din ba yawa tsakanin su haka suka tattara wannan sa'ayu ne fil masakin da nan miskinai ne to gashi abin da yake za ka yi ya baka darajar mai jihadi fi sabilillah 'yan mata eh, eh, 'yan uwanmu mata suna su ma ƙoƙarinsu a cikin yara marayu a cikin yara zawar a cikin mata zawarawa yadda za a samu musu sana'a yadda za a taimaka musu waɗannan abubuwa hidima ta al'umma ya fi bisa ku zo ku zauna ku yi ta magana kan wannan ku yi ta tattauna wannan ku yi ta hira akan wannan daba idan kuka shagalta da wannan ba ku da lokacin za ku yi wannan hira kuma wannan hira ita take da kusar da mutum ita ce ka da kusa da tunaninsa saboda yawanci cin naman mutane za ka je kai wanda yake wannan zai bude maka kofa zai rufe maka kofar taufiki aikin alherin ma ba za ka yi ba saboda haka wannan mai amfani da karfin jikinka in ma kai baka da kuɗin da za ka yi ka samu waɗanda suke kai ma ka shiga ka taimaka musu Allah ya baka karfi da za ka shiga ka taimaka musu wannan community work din wanda yanzu da ake kiransa ko ka kira shi community work ko civil ko community based organization ko civil society dai da duk sansura da ake da sunaye da ake ta faɗan su na wannan zamani dukkanin su zaka samu musu asali a cikin tsarin shari'ar tsarin addinin musulunci da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi riko da wayannan ayyuka domin al'ummar mu mu gina ta wannan kokarin da zamu wajen gina al'umma shine zai sanya mu mu fuskanci mushkilolin al'umma mu gyara su daga grassroots idan muka gyara su daga grassroots to waɗanda suke yi mana barna a sama mun ɗauko hanyar rusa su domin babu wanda zai babu wanda zai zamanto yana shugabanci akan ingantattun mutane sai ingantaccen mutum saboda haka mu ɗauko wannan daga grassroots kuma in ba mu fara ba to yanda Allah maɗaukacin sarki ya ba mu yawan nan idan al'amarin ya zo ya kubce to ba za mu ji daɗinsa ba musamman abubuwan da za su zo na ku society ɗin mu ko muke barma mu tafiya muke yi unfortunately abin ji ba abu ne wanda yake alfaharin kan cewa za mu tafi mu tsale muku ba amma ku san nature ɗin abin da yake hannunku wanda yake za ku tashi ku wanda za mu tashi da mu da muka da abin da ya Allah madaukakin sarki ya kaddara mana na sauran rayuwar mu mu tashi mu mu sami hanya ingantacciya wanda za mu maganta irin kalubalen da ke gaban mu a cikin wannan al'umma amma wannan shine babban sinadarinmu idan muka rike Allah Allah madaukakin sarki zai yi mana rahama ta inda ba ma tsammani babu albarka babu alkhairi irin a cikin wato rike Allah daga in dai muka rike Allah to Allah zai fitar da mu daga cikin dukkan kunci zai fitar da mu daga cikin dukkan wani duhu da muke ciki ya zuwa ga haske to kuma amma dole sai da a hoɓasa wanda zamu ba wanda zai ba wanda zai mana wannan hoɓasa din in ba mu ba saboda haka ina ƙara nana ta mana wannan aya da Allah madaukakin sarki yake ce wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan shafafa da wannan zan kare magana ta ina roƙon Allah madaukakin sarki ya riko da hannunmu Allah ya bamu ala ya tsirar da mu daga cikin halin da muke ciki ya sanya mana mafita daga cikin dukkan kunshi kunci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik